asalin garin mu Maiduguri ne yanzu a hannun wa yake a Kano ba na hannun kowa ina hannun Allah an same ni ne a bakin titi ina hakan mashin aka tara mashin ɗin aka sauke ni zan ina tafiya sai wani ya faka da mashin in so in tafi lokacin yan hisba sun tafi motocin su da yawa na gan su mina da hisba za su kama ni in ni mai laifi ne sanda na gan su zan iya guduwa mun kwana guri da amma ban kwana da ita bane eh dama ba tana guri ɗaya na guri da yanzu ka tabbata karfe tara karfe goma na je da ta kuke tambaya wai ta tafi siyo kifi wanda wani irin mugun kifi ne kifi ba za a je neman sa ba sai karfe goma ka ce unguwarka tana nan ka tafi kilomita goma ishirin talatin a dai sau don ka so kifi wannan kifi a ya munana wannan ina ka sami aina aina bello ban ji ba wallahi Amadu Bello. Wani gida ina ne wani gida? Amadu Bello. Amadu Bello. Ina tafiya akan mashin karfe tara da wani abu na dare. Eh, daga ina kike? Daga gidan mu nake zan je ai mun allura a remedy. Baki da lafiya? Eh. Ina ne gidan naku? Gidan mu nan yana Suleiman Kiresi. Kawai sai ga an kama ki? Kawai ba su tsaya sun tambayi komai ba kawai suka suka tsayar da mai mashin din kawai suka sani a mota. yanzu kin yi musu bayanin cewa ke daga gida yake tambaye ni ba ai yanzu ba su tambaye ni ba sai yanzu kake tambaya uwan ki sun san kina nan baki ba a baki dama kin waya da su ba kenan to idan yan ki sun ga wannan tattauna tana miki su ki so a miki baba ina ka sami daga gida ina dan bare to me ya faru a dan bare ni ina kwance na idar da sallah kawai na ga mutane sun faɗo min cikin ɗaki wai in tashi mu tafi kuma gidana ne gidan mijina mutuwa yi wai in tashi mu tafi na ce ina za mu je wai in ban tashi ba za su da ke ni yanzu ke kaɗai ce a gidan ni kaɗai ce a gidan sai student da na sa guda biyu kuma ba wasu ne suke zuwa ba daga ke sai ɗana wallahi ba waɗanda suke zuwa ni ba na ma zama sana'a nake yanzu to kin yi musu bayanin ba wallahi ba su tsaya na musu bayani ba cewa suka kawai in zo mu shiga mota yanzu ke me ke fatan a yi miki ni ba wani abin da za a yi min sai da in ce Allah ya saka mu kin ba za ki ganin za ki kare musu bayanin cewa ke ga abin da ya faru da ke ba wani abu ke a gidan na ba sana aiki ai ba su tsaya na musu bayanin ba sai da muka zo nan nan ma ban yi bayani ba sai yanzu kai da kake tambaya ta ai na ga same ki me kika je yahuza ni da siyan kaza ne daga ina kuka je daga hmm? daga bada daga bada dama kina zuwa siyan kaza hmm, ina zuwa amma garin yaya su suka sami sun bi mun fito da mawa ke kana fa suka ce mu hau ta ka tambaye mu me muka siya muka ce kaza ne muka nuna musu to yanzu ke kin yi musu bayani cewa abu kika zo siya na gaya musu me suka ce muku su ce komai ba sun ce mu hau mota yanzu a gida an san kuna nan eh mun kira gida an so a ina ka same a kan titin state road me kika yi mun fito mun sai kaza ne daga ina kuka zo daga badawa amma a kano ce ke eh mu yan kano ne to kuma kawai sai aka kama kawai sai aka kama mu to kun musu bayani mun musu bayani yanzu ku a wani hali kuke ciki to mun dai kira gida sai inda Allah ya yi ta Ran gari da ina ka same ni? An same ni na dawo daga wurin aiki na. Aikin me yake? Aikin jarida. To me ya faru da ke sakin kya saka. Kawai ni dai na ga sun kama ni sun ce min in shiga mota ni kuma na shiga saboda na san ni ban aikata laifin da za a kama ni ba. To a me suka same ki? A hanya kawai ina tafiya suka kama ni. Kin nuna musu shaida ke da? Na nuna musu shaida ta da ID card ina. Amma me suka ce? Sun gaya min cewa idan muka je can duk abin da za a yi sai a yi. Yanzu anan din kun yi bayani. ba su yi amfani da damar mu ba suna amfani da damar su ne yanzu me yake ta a ni fata ga ina Allah ya fidda mu lafiya cikin wannan yanayi da muke ciki a ina aka sami dan bare me kika je na je gaisuwa daga ina kika je gaisuwa daga region zaki to me ya faru kina na fito daga gidan gaisuwa ina tafiya aka kama ni gidan waye inda kika je gaisuwa dan ba broda na ne aka mishi tiyata na je gaishe shi in je dubiya kenan na je gaishe shi gidan shi ne shi kaɗai ko da iyalin shi a gida ne irin gidan student ɗin nan da jama'a shi ɗalibi ne ɗalibi ne yanzu a gida an san kina nan ba a sani ba kina da aure ne ba ne da aure yanzu me yasa baki sanar da gida ba sun hana mu wayan mu sai yanzu suka ɗau wayan mu suka ba mu yanzu kina so mu sanar da kowa yanzu zaki sanar da gida eh a ina aka same ki dan me kika je na je location location na me Location na fim. Kina yin fim? Eh. Ina sauran yan uwan aikin naki na fim. To ai jiya da muka suka shiga gidan ni kadai suka samu ina sallah sauran sun boye su dare ta mu ne a waje kawai da suka zo ba su saurara ba. Kawai suka tafi da ni. Wani fim ne kuke dauka? Bari ba. Na? Wani fim ne kuke dauka? Gidan sarauta. Kina cikin jagaman fim din? Ina ciki. To yanzu yan uwanki sun san kina nan? su sun san ina nan amma iyayena ba su sani ba don ko wayatawa ban dauka ba da takalmina haka kawai suka ja ni muka fita ke baki komai baki ba abin da na yi yanzu inda suka dauko ni a dan bare suka dauko ni yanzu me yake fata a miki yanzu ni damuwa na duk fata na duk Allah fitar da mu lafiya shine kawai fata na a ina aka same a dan bare to me ya faru aka same ki a dan mm, mu escorpers ni ne escorper ce eh. na yi service a karton eh. so ina cikin ɗaki ne kawai suka shigo suka buɗe kofan kawai suka dauke ni yaushe ne kika gama bautar kasa tun last month daga wani gari kika zo amma katsina to yanzu ke gida ne kika kama inda yake zaune ko menene eh, gida na kama gidan aka shigo eh gidan suka shigo sai suka ce me sai kawai buɗe kofar suka yi suka dauke ni kawai ke kada ya ka samu kuma gidan hmm? to yanzu me yake fata a miki yanzu kawai so nake su sake mu kawai su abin nan sake mu kawai mu koma gida tunda ba su kama mu da wani laifi ba a ina aka same a dan bari me kika je dan gida na ne ki ɗaliba ce a'a es ko ce eh, ki ma kin gama bautar kasa a ina kika daga ina kika zo Kano na daga wani gari kika zo Kano daga Lagos na zo Kano to me ya faru a gidan naki jiya abinci nake ci a ɗaki kawai na ji an banko mana kofa an kwashe mu eh, daga nan me ya faru kawai muka ga an kawo mu nan yanzu akwai wasu shaidu da kika nuna masa na tabbatarwa ce ke gidanki ne kuma ba wani abu ba su ma bari mu like ko ko wannan a bayan ma sai da muka ba su akuri suka bari mu sako shi yanzu me yake so a miki ai mun alfarma da Allah a ina aka same ki Na je gidan antina ne. A ina? Na je gidan antina. A ina gidan antina ke? Rijiyar zaki. Eh, Rijiyar zaki? Ita tana ina? Hawan jinin ta ne ya tashi. Ka ce in kawo mata maganin zogale za ta dafa ta sha ruwansa. Eh. Abin da ya faru kenan. Yanzu ina ita antin take? Ba ta can ta yi gaba. Ta zo karɓaki? Ƙwarar muke. Hade ta aka kama ku? To me kuka yi aka maku. ku? Ba komai wallahi. yanzu to ga ku a hizba me kuke so a yi muku tsakanin ke mafita lafiya a ina aka sami ki zura me kike yi a zura abinci na fito siya wani ga abinci indomi shine kawai sai aka maki aka rike mu amma me fara haka ko kina tafiya sai aka rike muna tafiya ga kur aka rike sai aka ce kun yi me mu dai aka ce wani dama niyan guduwa makai da suka ga mu sai na ce wata stop ta tsaya mu tafi da muka hau mota suka ce mana mu taho mu hau mota dama sun bi mu da gudu gidanmu kuma gaskiya da rata kamun mu iso za su kama mu ne dalilin da ya sa na ce mata ta tsaya a kama mu ne muka tsaya yanzu ina yan wanku ni ba ni da kowa ni kaɗai ce ina ne asalin garin ku asalin garin mu mai maiduguri ne yanzu a hannun wa yake a kano ba na hannun kowa ina hannun allah misali gida ne ku ne kuke zaune ko haya ko kama misali ni dai gaskiya ba gidan haya ba ce ina ne inda kuke kwana aina ina ka sami sayan kaza na fito a kama a Aina. wajen asibitin nasara amma me ya faru a kama kina tafiya kawai sai a kama ki sai kazan aka kama to yanzu me a nan hizba din akwai wani bayani da aka muku yan uwanki sun sani to yanzu wani fata yake da shi ni na fito sayan kaza ne aka kama ni zan je gida shine yanzu me yake so a miki alfarma na fito sayan kaza kuma na haɗu da motar hizba a ina aka sami a zuro me garin yaya mun fi so siyan indomi aka kama ma aka ce ya mashin ɗin ya tafi a dai sau kuke a asali ku yan kano ne ni ba ga nan ba ce ba yau ina ce yayya mai ce wata sana'a yake yana eh? ba komi. amma a wajen wake yana a wajen allah a ina aka same ki an same ni ne a bakin titi ina hakan mashin aka tara mashin ɗin aka sauke ni titin ina ni ba 'yar garin nan ba ne ban san titin ina ba ni dai na hau mashin na ce a kai ni kemis ɗin da ya fi kusa ko kuma asibiti ke 'yar ina ce ni 'yar gombe ne amma me yake a kano na zo na gun anti na ne ina na naki yanzu haka bata san ma inda nake ba tun da fita ana bata san ma inda nake ba yanzu baki kira ta a waya ba ban fito da waya na ba da yake ba jimawa zan ba waya na ina gida yanzu zaki gane gidan na naki ni kan ba lalle in gane ba amma dai na san a kwates ne a ina ka sani a bakin mina na fito daga mina ne eh, me kika je can ne shekaran jiya ranar ladi mun yi fati ne ranar litinin ban samu fitowa ba ni na yi birthday saboda na gaji da baki da suka zazzo kowa kuma za ka je wuraren waɗanda ka sani kamar musu godiya na musu godiya ya na zo na ɗauko kalandan su masu aikin aminan ɗayan yaranmu ɗaya da shi ɗan uwana ne ma na basu na fito zan tsallaka an kai ɗaya babban mina ina fitowa daga bakin gate zan ina tafiya sai wani ya faka da mashin in so in tafi lokacin yan hisba sun tafi motocin su da yawa na gan su minai da hisba za su kama ni in ni mai laifi ne sanda na gan su zan iya guduwa ban ban mutumin nan yana in so in hagu mashin na ce mai ni ba zan hau ga inda zan je yana tafiya kawai suka zo suka faka wai in zo ni na ce mi ya faru in zo in shiga mi na mi ya faru wai in zo in shiga mota ina shiga mota tun karfe goma na dare ba su kama nan ba har wajen karfe ɗaya ne karfe sha biyu na dare ana ta yawo da mu a gaya maka laifin da aka kama ka da shi an kya gaya maka tun da razo nan ciki na ciwo yake har yanzu aka fa abin da na sa a baki na gashi ciki na yana min ciwo amma ki ya asalin ina ce bauchi mm, me kika zo yi Kano a nan ne ke zaune na daɗe a Kano sana'an me yake a Kano ni business woman ne eh, kina sai da kayayyaki sosai ma mm, kita kika yi taron birthday din eh to kamar baki daga ina daga ina aka samu a ta daga nan Kano yawanci dai duk 'yan kano ne gaskiya na shekara nawa kika yi zai 20 Allah ya karo wa rayuwa albarka eh, shekarar yanzu 27 kenan to ni ma ban san abin da ya faru ba kawai sun shigo sun same ni tare da iyalanka a ba da iyali to da aka same ka eh da aka same da yar kasuwa ta eh da yar kasuwa ta wace ce ta ana ce mata sadiya abba yar kasuwa ka kamar yaya ka san ba daga mai maiduguri take zuwa sayayya shekara da shekaru tana zuwa eh, in ta sai ka sauke ta a gidanka na yake saukar ta gidan ba iyalin ka kuma a cikin eh. to ba ka ganin a musulunci keɓewa da matar da ba mu harrama ka ba ya haramta harami ne eh, na san haka to garin ya kai to wani garin ya kuma ba shi kenan ba hmm. ah, to yanzu yaya kana ganin kamar kayi na dama wannan abin da ya faru a mai zai hana ni dama musulmi ne fa ne yawa kuma da girma na kuma an dai magana ce ta hakika wallahi bayan astaghfirullah wallahi yanzu a ce ma in ce in ji ni namiji wallahi na kai kusan shekara ashirin wallahi lafiya to kuma me zan da mace kawai dai kaddari ya zo kuma amma na san sanadiyar abu ba kuma komai ba komai amma kana zargin cuni akai ma tun ba haka ba me nayi su abin da suke ganin cewa ya za a ce babba kamar kai magidanci kuma a ce ya ajiye mace da ba maharrama sa ba na ajiye ta kwanan ta nan ko da kwanan ta daidai ba ai kaga kun eh, laifi ne mun kwana guri da amma ba kwana da ita ba ne eh dama ba tana guri da nan na guri da ko a ɗakin sa ko a ɗakin sa da gaskiya ne yanzu ba wani roƙo kake da shi ga su hizba tunda ka ga duk ciki kai ne mai yawan shekaru ni ne mai yawan shekaru kai shekara ne eh za ka shekara ma shekaru na da yawa eh sun kai 80 ah su kai wa na sai na eh, kusan 70 nake ko ma eh? kusan 70 nake shekara 70 ita 'yar kasuwar tana ba da kudin zama ne ko kuwa Oh. shi abba mahaifinta amini na ne tun muna yawon duniya ta dan yarinya ta zo tana siyayya turo ta ake yanzu kayan tana na a cikin ɗakin wanda ta fara siya da ta kuma yanzu da ta fitar da su ta ba su yau da safen nan kusan dubu saba'in ne nake da tan koma sun fi tana ina za ta tafi yau ta si gama siyayya ta ta tafi ita tana ina a nan muke da ita suka kira ta na ko sun kai ta kotu yanzu me kake so a yi ma ka hmm? san ai mana afuwa mun yi laifi shikenan na aka samu ka wajen asibitin nasarawa ba mu sana kamiya wajen ba mun zo mun tsaya da mota kawai suka zo da hilar suka tsaya gefe suka ce ni in fito a gaban motan ina fitowa kawai suka ce in shiga hilux na shiga hilux suka kawo ni har yanzu ba ce me kai kai ka wajen waye kai ka me kake yi ba wanda ya ce karfe 11 dai ba kuma ni clearance na zo zan je clearance ina tun sabin layi na har yanzu dai ba abin da zan ma me zai hada shi ne kadai abin da na sani ne mu biyu kadai ne ga da wanda muke da shi a mota na mu biyu ne kuma mota ta ce a jiya muka shigo garin fa daga ina kuka zo daga yobe yaran sun mai kuzo ina makaranta mun san za mu amsa kiran Allah wato idan an duba wannan tsari da mai girma gwamna ya zo da shi sai da aka kalli kowane kobe da kowane tsari da kowane yauje mai girma babban kwamanda ya sa hale mana wanda sai da muka yi duba maka yi la'akari da halin da ake ciki duk wanda yake son karatu wanda da gaske ne mai son karatu ne gwamnati ta ba shi dama mai kokari zo ka tafi kasar waje mutum dubu ɗaya da yan kai wanda yake biyu ke zo kai karatu kyauta wanda yake ƙananan makarantu namu zo ka biya 50% wanda yake son sana'a an samo da sana'a mutumin kirki da yake so ya aure an yi dubu uku da ɗari shida aure to daga nan kuma sai a zo waye duk wannan tsarin da baya so ya ji jiya ba dare da na ji wai ashe sunan yaran da suke kiran kansu 'yan kwalta to da allah wannan suna ne mu ya za a Kano a bar wani suna wai sunansa dan kwalta dan kwaltan nan fa abin da ake nufi duk wani rashin mutunci yana ciki duk wani abin kirki baya kici to da Allah garin musulunci kamar Kano ya za a bar wannan shi yasa muka tashi muka ce operation kau da badala duk tsararrakan da ya kamata a maka baki kanka an maka kai ka kasa taimakon kanka sai muka fito da wani tsari mai girba da zango so muke mu fito da nasiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addinin nasiha mutanen nan ba abin da muke musu ka je kana inda bai kamata ka je ba lokacin da bai kamata ka je ba ta inda bai kamata ka je ba sai mu ɗauko ka a hizbance mu kawo ka mu tantance ka mu miƙa mai girma mai shari'a ya maka nasiha wacce ta dace da kai ba duka ba zagi ba cin mutunci abin da muke so ka dawo mutum mai daraja mai nagarta wallahi ba abin da ya bani takaici akwai wata yarinya an ce ta fi shekara ɗaya ana neman ta ta yi rashin mutunci ta gudu ta shiga nan ta koma nan ta koma nan a wannan abin da aka yi an ci sa an same ta babban matsalar tana da hiv yaran nan da aka kama masu cututtukan nan ba a magana ba a so a tona ka je kai kana murna ma ka je ka yi badala ka yi zunubi ka biya kuɗi a ce kisan kanka kai to wannan abin ba za mu yarda da shi ba garin nan wanda suke bugo waya shi san barka malaman Kano yanda suke san barka malaman da ba sa Kano yanda suke ba sa kai duk wanda akwai misqala min al iman a zuciyarsa wallahi sai da yake san barka in kuskure ne mu mutane ne duk inda aka ce mun yi kuskure a bamu dama mun fadda layi na korafi abin nan fa mu ba so muke mai ramo gayya ba ba so muke mai bita da kulli ba ba so muke mu dinga da mutane ba a'a so muke mu gyara mutane su koma yanda suke al'umma ta koma mai daraja mai ɗaukaka mai mutunci yanda matan nan da ake ta yi wata rana ba su ne jillin mustaqbal su future generation yarinya ba ta kama kanta ba ba ta yi wa kanta tarbiyya ba ya kake expecting ce ta ce ta yi wa kanta tarbiyya nan gaba 'Yayan da za ta haifa za ta samu tarbiyya shi sa ka ga yarinya ta gama yawon ta ekwalta in an yi auren nan sunan return ticket makarantar je ka dawo wani way din nan aje a zauna a ina babu tana zuwa kwana daya kwana biyu saboda rayuwar da ta yi abubuwan da ta yi wannan wannan yana witch hunting dinta, duk abin da ta yi mara kyau shi yake binta shi sa zama mijin ba ta iya ba yanzu ka je ka samu mata aure yan kananan da suke aure abokinta na da ba ta rabu da shi ba abin da take sha ba ta rabu da shi ba kawarta ta da ba ta rabu da ita ba abin da take na ma sha ba ta fita da rabu da shi ba fita za ta yi unguwa sai ta karaɗe wani waje waje za ta je ta ba abin da yake bani mamaki iyayen nan kullum abin da yake kara bani haushi iyaye yanzu yakka ta karfe tara karfe goma na je da ta kuke tambaya wai ta tafi siyo kifi wanda wani irin mugun kifi ne kifi ba za a je dai masa ba sai karfe goma ka ce unguwarka tana nan ka tafi kilomita goma ishirin talatin a dai sau don ka so kifi wannan kifi ai ya munana wannan kifi ai da ba a ci shi ba idan kuma aka zo fa kai ka san wajen nan ba kifi bane kamar wace aka kama wai tun daga wani gari guda take zuwa wajen da aka kama ta wace da ta fara dan Allah wace irin muguwar fara ce wannan da kuma a DCG akwai wasu daga ciki da suke koke-koke na cewar a hanya aka kama su wasu ma kamar sun ce su ɗan bautar ƙasa ne a cikin gida aka je aka kama su wani kokari kuke wajen kun tantance waɗanda suke da irin waɗannan ƙorafe-ƙorafe don ganin an sallame su. girma zango ka san black spot da ran da mutum ya je black spot aka zo aka yi redin wajen ai gaba ɗaya za a ɗiba mai kyau da mara kyau sai mun shiga mun tantance yanzu kamar je operation din da aka yi a wajen dan bure din nan mai girma bc da kansa ya bugo yace ɗaliban nan suna jarabawa muka je ta an sake su duk wanda yake da identification mu fa abin da muke so yanzu ya tafi duk wanda yake da katin zama dan kasa abin da muke so ya tafi saboda waɗannan mutane ba za ka taba ganin su da wani identification ba mai wanda yake tangible ba gan shi takardar makaranta ba ba gan shi takardar sana'a ba ba kan su da katin zama dan kasa wanda babban dokar da muke so mu kafa kina a Kano duk yarinya da za ta shiga wani hotel ta ba da katin ta a yi photostatin a ajiye mana gobe ma kin dawo a sake photostatin a ajiye jibi idan aka ce ki zo ba ki zo ba waɗannan yaran yanda muke so mu dawo kansu a ce yaro dan musulmi ya yi kitso a kansa ya sa gajeren wando in ka ɗaga ɗan abin nan da yake hadan a su babu komai a ciki sai kwaya to yanzu wannan za farwa ba za mu sake bari ba kana ɗan musulmi kana yawo da gajeren wando a cikin kano kana sai da kwara da sunan a sau wannan wanda su aka daidaita ai sau ma ya lalace son ya ruguje sallan ma babu to wallahi ka je ka ga yaro tun safe ya bata hayya mu baya sallah raka a bai ba saboda kawai wai abin da yake ji shi haushi da yake ji Allah bai bashi ba haushin da yake ji bai karatu ba haushin da yake ji bashi da wata babbar sana'a da haka zai dinga hucewa a wajen ubangiji shi abin nan fa za ka gane fa ita duniyar nan an yi ta jarabawa ne liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ka samu gode wa ubangiji baka samu ba gode wa ubangiji hakurin nan da za ka yi shi zai sa ka aljanna waje za hun bai ma sabaru wa harira daga nan da kace wani abu ya taba ka a duniya ba ka da shi ko kakanin kayi ka daina addini wallahi kanka ka cuta duk idan duniyar nan ta kafirce ba ta cuci Allah da komai ba duk idan duniyar nan ta yi biyayya ba ta miki Allah da komai ba da gwana ma ka zan mutumin kirki ka tabbici kan كدنيا للآخرة ماشي.